sallallahu alaihi wasallam kuma kafin wannan mun ji siffar cin abincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka zo muka ji maganar muka ji bayani akan wainan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma bayani kan miyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi yana yin miya wani lokaci da hal a can darussan suka gabata mutane da dama ba san hal ba amma shekarun baya bayan nan yanzu mutane da dama sun san hal lokacin da muna bulugul maram da muka zo kan hadithin anas ne ko hadith abu talha cewa ana iya riƙon giya ta zama hal annabi ce la to wancan shekaru sai dai da misali kawai muke ta ba da ma'anar hal amma shekarun baya bayan nan kusan kowa ya san abin da ce ma hal to annabi kan yi miya wani lokaci da hal sanin wani lokaci kan yi miya da abin nan kaza wani lokaci da roman nama wani lokaci kuma da wani abu daban kamar da bayan da zai zo insha Allah ana aisha ta radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga aisha Allah kara mata yadda da yake magana girki ce sai aka fara da gida da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah ya ce ni'mal idamul khal ma dalla da miyar khal wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce akhrajahu al-muallif fi al-at'ima wa muslimun fi al ya fitar da shi a cikin al-at'ima da kuma muslim a cikin ashruba qultu wa qala al muallif hadithun hasanun sahih malam albani yace الترمذي كما ياتي حديث حسن صحيح وقد اخرجه هو ومسلم عن شيخين عن شيخين لهما احدهما الامام الدارمي وهو عبد الله بن عبد الرحمن الذي ذكر له المؤلف اللفظ الثاني malamai biyu na tirmidhi da imam muslim suka roci wani hadisi cikin malaman akwai darimi wa huwa fi sunan darimi kuma hadisin ma yana cikin sunan darimi wal hadith mukharrajun fi sahiha min turuqin kuma albani ya ce hadithin ya fitar da shi a cikin sahiha ta hanyoyi daban-daban وقال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه abdullahi bin abdurrahman wato imamu darimi kenan ya ce a cikin hadithinsa ni'mal admu awul idamu alhal ko dai ya zo da wani lafazi al'admu awul idamu duk kuma ma'ana ɗaya ce wato ma da miyar hallu عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كربو دك جابر الله يقال مسا يا ياتي منذ الله ياتي نعم الإدام الخل ما دل دمير خلو شي مونجا وانشان كمرونجا أخرجه المؤلف في الأطعمة برقم 1840 ومسلم وأبو داود والنسائي قلت أخرجوه من طرق عن جابر وهو مخرج في المصدر السابق wani hadisi ma kamar wancan tirmidhi ya rawaito shi kuma muslim ya rawaito har da karan abu dawud anan da kuma imam an nasa'i kuma hadisin yana cikin silsila an zahdam al jarmi قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج تبقى من جي مير خلو سيكمو تمير دبل an karɓo daga zahad ko zahdam aljarmi ya ce kunna inda abi musa al-ash'ari ce mun kasance zaune wajen abu musa al-ash'ari fa utiya bi lahmi dujaj sai aka zo da naman kaza sai abu musa al-ash'ari yayi wa mutane bismillah yake gidan shi aka zo sai ce mutane bismillah ku mu ci na harajulu min alqaw sai wani mutum kawai sai ya jikinsa ya baya ya tsabbace faqal malak sai ce malam lafiya mutane sun zo a ci abinci kai ka tsabbace faqal sai shi wannan mutum ya ce In inni ra'aituha ta'kulu shay'an yace kai ai ni na kyamacin kaza domin na ganta tana cin wani abu na kazanta shi ne malaki cewa nan ai nan na gan tana cin wani abu mai wari da haka nake kyamar cin kaza tun daga ran nan da naga tana cin wannan abun mai wari fa halaftu Allah akulaha sai na rantse da Allah cewa ni ku ba zan sake cin kaza ba to sabon annabi yadda suke da biyayya ga annabi sallallahu alaihi bai ce masu to tunda ka rance shi kenan bari mu muci bai ce masa haka ba kala sai abu musa ash'ari ya ce wa wannan mutumin uddunu kai matso matso ka ci fa inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dajaj domin ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin naman kaza tun annabi ya ce kai ya kamata ka ci kakka kyamace ta da abin kyamace da annabi ya kyamace ta tun annabi ko bai kyamace ta ba to kai ma zo ka ci in so daga ba su kai kafara domin ma shine hukunci wani rantse bai cin wani abu da Allah halatta masa sai daga ba sai ya kafara shi kenan dama annabi ya ce ban taɓa rantsuwa kan wani abu ba daga baya na gano yin shi shine alkhairi face na yi kafara na ci gaba da yin wannan abu wa fi ruwatin an a wata ruwaya daga shi zahdam aljurmi wanda ɗaya ne daga cikin tabi'ai Allah ya ji kansa kala ya ce kunna inda abin musa ash'ari mun kasance wata rana wajen abu musa ash'ari qal sai ya ce fa qaddima ta'amuhu sai aka gabato da abincin shi aka fito da abinci daga gida aka kawo shi aka gabatar da shi wajen shi wa kuddima fi ta'amihi lahmu dujajin kuma sai aka gabato da naman kaza a cikin abincin ko tare da abincin ga abinci ga kuma naman kaza a gefe wa fil qaumi rajulun min bani tamimi tamimillah a cikin mutanen da suke zaune a wurin abu musa ash'ari akwai wani mutum cikin kabilar bani tamimillah ahmar wanda mutum ne jan mutum launin jikinsa ja ne fakka annahu maula ni da na gan shi ina ganin kamar yantaccen bawa ne qal sai shi zahdam ya ce falam ya dunu sai shi kaɗai wancan mutumin bai matso wajen cin abinci ba faƙalalahu abu musa sai abu musa ya ce masa udunu ka matso mana fa inni qad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala min yace ni naga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga kaza wato ya ci ya ci naman kaza faqal sai mutum ya ce masa inni qad ra'aytuhu ya'kulu shay'an faqadhirtuhu yace ai ni naga kaza tana cin wani abu mai kazanta dan haka daga lokacin sai na kyamace ta fa halaftu alla at'amahu abadan sai na rantse da Allah cewa ba zan sake cin kaza ba har abada to kamar da muka ji a waccan ruwaya abu musa sha'ari da ya ce masa bismillah ya ji wannan magana tashi sai ba shi hujja cewa annabi ya ci nan ko a wannan ruwayar kamar abu musa ash'ari ya gano dalilin da sa ya ce ba zai ci ba sai fara gabatar masa da cewa annabi ya ci ya ga annabi ya ci kaga kenan ana iya miya da kaza ana iya miya da naman kaza tun da dama babin na magana ne akan me akan miya da kai da ake sa miya a yi nama naman kaza ma ana iya miya da ita da tana cikin abun da annabi sallallahu alaihi yake ci sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu al-muallif fi al-at'ima wal bukhari fi at-tauhid wan nuzur wal dhaba'ih wal kafarat wa kafaratu al-ayman wal maghazi wa في الأيمان والنذور والنسائي في الصيد دك وين سورة حديث تلميذ يارو توشي أشكين كتاب الأطعمة بخاري يارو توشي ولا ديوا أشكين كتاب التوحيد ده كتاب النذور ده الذبائح ده كتاب كفارات الأيمان da kuma cikin kitabul magazi wa muslimun fil aimani wan nudur wan nasa'i fi sayd muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin shi a cikin kitabul aimani wan nudur da kuma nasa'i a cikin kitabul sayd qultu wa qala al muallif حديث حسن صحيح وراه الدارمي أيضا وأبو الشيخ وغيرهم وهو مخرج في الإرواء والحديث حل أكله وفي الحديث حل أكله وهو من الطيبات حل أكله وهو من الطيبات وتتكون حديثي كما أكوي نونة تشوى كذا tana cikin daɗaɗa abubuwan da Allah ya halatta mana kun ga wannan na biyu da da shi ko dai hallu ko kuma naman kaza abu na gaba shine man zaitu annabi yakan yi miya da man zaitu kuma yakan yi umarni da a yi miya da man zaitu ko shi mai da a sa shi a matsayin miya kawai an abi usaid qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma na gaba yace an safina qal akaltu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lahma hubara an kuma karbo daga safina sunan wani mutum ne ya ce na ci naman hubara tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaki wal hubara bi dhammil ha wa fatahil ba ta'irun ma'ruf ke tsuntsu ne sananne ake ce hubara kabirul unuk yana da babban wuya ramadul laun shi. toka-toka yana da kalar toka wani tsuntsu ne labo ne <laughs> eh hubara eh ya ce zabo ne zabo na da katon wuya eh a abin da ta hujja dai ya ce kabirul uluk yana da katon tsuntsu ne sananne mai katon wuya sannan ramadun launi yana da launin toka zalbi a ne san zalbi ba shi ba dogo bai ce ba kabirul unuk ba tawilul unuk ba kabirul unuk eh agwagwace mujiya shamuwa ai fara ce kuma ji dogon waya gare ta talatalo talatalo ai baki ne talatalo baki ne kuma ce tsawilu unuku ba kabirul unuk yana da babban waya ba ku san shi ba ta dama hadisin ya da'ifi ne an huta hadisin da'ifi ne amma yana da kyau mu gano tsuntsun wani iri ne amma da hadisi hadisi ne da'if da haka mala ya ce akhrajahu al-mu'allif akhrajahu abu daud fil at'ima wal mu'allif قلت وضعفه المؤلف ثمة yace malama ya rutu imam tirmidhi ya rutu wani hadisi a cikin sunan kuma ya da'af hadisi a can bi kauli da cewarsa hadithun gharib ya ce hadithi ne gharib kuma da kun sani imamun tirmidhi ya ce hadithi gharib yana da ɗaya ma'anoni biyu ko dai gharib ma'ana alfard hadithin ne ya zo ta hanya ɗaya yana ce masa gharib sannan kuma hadisi da'ifi ma yana ce masa gharib to nan da ya ce gharibun yana nufin hadisi ne da'if wa huwa jara bi dhalika fa inna fi sanadihi jahalatun kama bayyantu fil masdar sabir malai ce domin haka imam mutum ya gudana al'ada ta ce ce mahadisi da'ifi gharib domin a cikin sanadin hadithin akwai jihala wadda na yi bayanin ta a can cikin irwa'u to na haga ya ba shi hukuncin kaza tunda shi man tsuntsu ne sai ba shi hukuncin kaza abu na gaba shine zai man zaitu عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة أقول أبو أسيد ياتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي كلوا الزيت كتشي زيت الزيتون waddahinu bihi kuma ku shafa shi a matsayin mai ku shafa shi a jiki kamar da kuke shafa mai fa innahu min shajaratin mubaraka domin mai ne da ya fito daga itaciya mai albarka daga Allah ya rantsuwa da ita wattini wa zaitu wa turi sini wa hadha albalad alamin zaitun icce ne mai albarka man shi kuma mai ne mai albarka daga annabi ya umarni da a ci man kuma sannan a shafa shi a jiki domin icce ne da ya fito daga itace mai albarka mai ne da ya fito daga cikin ice mai albarka wa akhrajahu al-muallif fil at'ima mala ya fito da wannan hadisi a cikin sunan a cikin kitabul at'ima qultu wastaghrabahu amma a can ma sai ya ce hadisin garibi ne lakinnahu hasanu ala al-aqall bima ba'dahu wa ghairihi kama bayyanta fi sahiha amma albani ce mafi kankanta hukuncin wannan hadisi a ce masa hadisi ne hasan ne mafi kankanta hukuncinsa saboda hadisin zai zai biyo bayan shi da kuma wani shi wanda na yi bayanin wannan a cikin sahiha wala hufihi turukun ukhra kuma hadisi na da wasu hanyoyi daban a cikin silsila عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓi daga umar ibn al-khattab Allah ya ƙara masa yadda manzo Allah ya ce kulu zaita wa dahinu bi fa innahu min shajaratin mubaraka manzo Allah sallallahu alaihi ce kulu zai ku ci mai wadda dahinu bihi kuma ku shafa shi a jiki wato ku yi dihan da shi ku yi amfani da shi da ake amfani da mai ku shafa shi a jiki fa innahu min shajaratin mubaraka domin shi zait yana daga cikin itaciya mai albarka daga cikin itaciya mai albarka ciro shi to wannan jumla ta ƙarshe cewa fa innahu min shajaratin mubaraka shi ya nuna zaitun zaitun annabi ke nufi amma kun ga jumlar farko bai fayyace ba cewa kawai kulu zait ku ci mai ma kawo shi da ma'arifa shi nuna wani mai ne keɓantacce annabi ke nufi jumla ta biyu sai ta fito mana da ma'anar cewa min shajaratin mubaraka a cikin alkur'ani Allah ya faɗi wani itace ce mai albarka faɗi ayat surtun nur a cikin surtun nur Allah maɗauki zarki ya faɗi cewa shajara ce mai albarka itaciya ce mai albarka Allahu nuru samawati wal ard mathalu nuri ka mishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء da haka wannan itaciyar ita ce Allah ya bata wannan misali kuma wannan misali wannan itaciyar a jikinta ake samun wannan mai mai mai albarka wanda Allah ya ba da sifatai da irin abin da kuka ji a cikin wannan aya zaka zaitu yana da bambanci da kowane irin mai da haka ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah a cikin littafansa guda biyu yayi dogon bayani akan man zaitun da irin amfanin da man zaitu yake da shi ya yi bayani wani a cikin zadul ma'ad sannan ya yi bayani a cikin na nabawi haka malamai daban-daban sun yi bayanin mahimmancin wannan mai da amfanin shi da hanyoyin da ake bi a yi amfani da shi don a magance cututtuka daban-daban to gashi annabi ya umarni da a dinga cin shi a abinci saboda ya zama magani ga mutane to ne abu na uku da annabi ke miya da shi ko annabi ke ci a matsayin miya عن أنس بن مالك قال أنكم كتبوا دعا أنس دم مالك الله كارا مسيح دايا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه أنكم كتبوا دعا أنس دم مالك الله كارا مسيح دايا يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء يتي الدباء yana ƙayata da manzan Allah yana son shi ba utiya bi ame sai aka taho da wani abinci au du'iya lahu ko aka kirawo annabi cin wani abinci tabba uhu. ni sai na dinga bibiyar dubba duk da yake cikin abinci ina ɗaukowa ina tattara shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata fa'adahu bayna dai ina ɗauko shi ina azama annabi sallallahu gaban shi lima a'lamu annahu yuhibbu dan sanin da ne na cewa annabi na son dubba yana cikin abinci wani abu da ake yankawa ake zuba cikin abinci kamar da ake yanka salak ana zuba cikin abinci ban san sunan shi da hausa ba me aka ce mashi kabewa kabewa kabeji faru duk zai ɗauka su gaskiya domin hadis da zo nan gaba zai nuna kamar kabe wacce kwarai amma ban da yaƙini ta kira da yaƙini sun fasa da kabewa ilmu inda rabbi fi kitab shi mal abin da ya ce anan addubba huwa alqara alqar'u karo kubewa kenan kana girgiza kai ka ce baka sani ba kankana ana sa kankana cikin abinci na'am menene wallahu alam ba wanda ya sani mutanen rumfa dubba menene shi alƙar'u fa abinci ya ce wa fi tsarikin saniya a hanya ta biyu an na hayyatan da'a rasulallah sallallahu alaihi wani tela ya kira manza Allah cin abincin da ya yi masa ya shirya wa manzo Allah abinci a gidansa sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala anas sai anas ya ce fa dhahabtu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zalika ta'am sai na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen wannan abincin fa qurriba ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sha'ir sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam waina ta sha'ir wa maraqan a kuma kawo masa marak aka haɗo marak aka haɗo da wani aka kawo me marak kuma a wani aka wani kusan shi romo aka haɗo romo ko ya zama na kaza ko na wani nama daban aka haɗo da wannan waina ɗin wafi tsarikin salisa a hanya ta uku ta wannan hadisi Saridan alaihi dubba sai a kama annabi farid a saman farid din akwai dubba fihi dubba'un wa qadid akwai dubba a saman farid din sannan kuma da kadid da nama wanda aka yanka ko kuma busasshen nama wanda aka yanka aka busar da shi da rana kamar yadda ya ce nan alqadid lahamun mumallah mujaffaf fi shams aw ghayriha nama ne za a zuba ma gishiri sai a shanya shi ya bushe cikin rana ko a busar da shi da zafin wuta قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع sai Anas yace sai na ga annabi hannun shi na ta bibiyar inda dubba yake a cikin akushin yana ba yana sa baka wanda kusa kuma annabi ya umarni da mutum ci gaba ne ya ce ya gulam san min laha wa kul bi yaminika wa kul min mayalik annabi ya ce mutum ci gaba ne amma ga annabi na bibiyar dubba nan da can ya kona ya ebo ibe to malamin suka ce abincin da yake kala ɗaya to shi ake ci gaba amma idan kala kala ne ta ba laifi ka ci ka ebo ta kuma ka dauko wani kala ka ebo wannan ba laifi da haka wancan abinci da annabi ce masa kulbiya biya mi sammin lahu kulbiya minik wa kulmin mayalik abinci ne kala daya amma idan da yawa ne iri iri ne gashi nan cikin katin tire an zuba to don kayan yawo da hannunka nan da can ka ibi nan ka ibi can wannan ba laifi ba ne kun gane wannan da haka yace ce fara'aitu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbu'u dubba sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar dubba haulal qas'a a cikin akushin da aka kawo abincin wa kana yuhibbu dubba kuma annabi ya kasance yana son dubba falam azal uhibbu dubba min yawm idin ana sai ce ban gushe ba ina son dubba daga wannan rana ka ji masu yan manzala na gaskiya ahbabu rasuli na gaskiya kenan kai tsaye abin da annabi kisa suna son shi ko da shi bai daɗi gare shi da annabi na son shi to ya gama kama abu ne faru abu musa da sha'ari ya ci kaza na annabi ya ci kuma ga wani ya ci ya ci kai zo ci annabi yana cin kaza wannan na son manzara na gaskiya a magana bace ga baki ba waƙe bane ba bege bane kadai a'a aiki ne da aka yace daga ran nan ban gushe ba ina son dubba tun daga wannan rana har yau Allah ya kara ma'ana sai yadda kun gano muna dubba yanzu yawwa faɗi da hausa to me ya yi eh? kankana eh kankana sosai ya katini a wani littafi ne fasara maka ahsan barakallahu kankana eh? akwai ne faɗa ko? Eh, can ya faɗi ne da shi kuma ce faɗi ne da ilimi <laughs> shi da bambanci a yanzu mun samu yaƙini yanzu da yake faɗi mu dan ga tunaninmu a nan ba a sa kankana ga abinci nan tunaninmu ya tafi kwarai amma ba lalle bane al'ada ka ta zama al'ada wancan ko al'ada mu ta zama al'ada wancan lokacin kwarai to kankana kenan alhamdulillah Allah maka albarka to Allah sai ce daga nan daga ran nan ban gushe ba ina son kankana dangane da annabi ke son ta sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan shine abu na ko shi wannan ana sa shi ne cikin abinci shi ma kamar matsayin miya ne watakila wallahu ala tun da tilmi da ya kawo shi a nan suna amfani ita ne matsayin miya domin idan abinci na da tauri Kaya kankana tana da sanyi tana da ruwa har sauka ga wucewa abin an hakim bin jabir an abihi qal dakhaltu على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا أقول يا قال بتونا معنر cewa kankana ce an karɓi daga hakim ɗan abdullah daga babansa qal da haltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na shigo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam fara aitu indahu dubba sai na samu dubba a wajen shi tuqatta yuqatta ana yayyanka ta na samu kankana ana yayyanka ta fa qultu ma hadha sai ce menene wannan qala sai yace nukathiru bihi ta'amana muna ƙara mu abincin mu yawa ne da ita muna ƙara mu da ita qala abu isa wa jabirun hadha huwa jabir ibn tariq abu isa tirmidhi yace jabir din nan shine jabir tariq wa yuqalu ibnu أبي طارق كما أنا تمس ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متن يتكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد بمسينا لونا حديثي بس يولنا حديثي ولا لا كما حديث حديث نسعيه أخرجه ابن ماجه برقم 300 و 3304 في الأطعمة وقد أشار إليه المؤلف في الأطعمة بعد حديث 1850 ابن ماجه يبتدى حديثا حديثنا دبو أكو دري أكو دهدو أتكين كتاب الأطعمة كما تلمذ يا إشارة قوانا حديث أتكين سنن أتكين كتاب الأطعمة حديثنا دبو دري تكوس دا خمسين قلت وإسناده صحيح ما لكم إسناده هنا حديث إسناده صحيح وأخرجه أبو الشيخ أيضا والطبراني وهو مخرج في المصدر السابق abu sheikh ma ya roto wani hadisi da imam mutabarani kuma hadisi na cikin sahiha ana aisha da radiyallahu anha qalat nabi sallallahu an kuma karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son alhalwa abu mai zaki yana kuma san zuma shi ma wannan hadisi ne sahihi akhrajahu al-mu'allif fi al-at'ima bi raqam 1833 wal bukhari fi al-at'ima باب الحلوى والعسل وفي الأشربة والطب وترك الحيل ومسلم وأبو داود في الأشربة باب شراب العسل وابن ماجه في الأطعمة قلت وكذا الدارمي وأحمد wa ibn sa'adin wa abu sheikh wayna su suka rawaito wani hadisi ina fata Allah ya amfana da mu da abin muka ji hada wa sallallahu alaihi wasallama ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in